والصلاة والسلام على رسول na اللهم علمنا الصواب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 daidai ya jama'a musulmi mu ta yau bayani ne da za ta yi mana akan irin iyayen nan masu ko'in kula game da mutuncin 'ya'yansu da matansu wanda ba su damu ina suka fita ina suke zuwa ina suka shiga ina suke fitowa ba wannan fitina ta haɗe gari abubuwa sun jagule banna ya yi yawa ‘ya'yan titi sun yawaita Allah ta'ala ka kare mu ɗan uwana musulmi waya ta zo daga abdullahi Dan umar cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun qad harrama Allah tabaraka wa ta'ala alaihimul janna mudminul khamr wal والديوث الذي يكره في أهله الخبز akwai mutane uku Allah ya ce aljanna kwalelan ku ba dai ku ba sai wasu ya Allah kakka sa cikin ɗayan na ɗaya wanda ya dawwama yana shan giya ya ki tuba har ya mutu na biyu mai saba ma iyayensa jama'a ku dubi waɗannan abubuwa biyu ba faman da muke kenan matasa abin bakin ciki 'yan mata da 'yan mazaje ko samari a ta matan aure magidanta sai shaye-shaye kuma duk mai shaye-shaye komi zai iya na barna sai shan kodin sai tattalin sai abubuwa daban-daban da ake amfani da su sai ta'addanci ta cutar da al'umma ga kin biyayya ga iyaye a can zamanin ya zo yara sun zama 'ya'yan agwagwa ta inda suka sa gaba su ce iyaye ku bi mu su ba za su yi da'a gare su ba duka waɗannan ana hana masu aljanna kwalenan da ukunsu kuma mai ko'in kula da iyalansa kaga yanka da katar saurayi sai baka san shi ba amma sai ka wuce kai ke sannu haka yi shirku ma kake yi dolo Yanka ta kwalliya ta fita kai ba ka aikin ta siyo sai ko kulkuli ba wacce ba ta aike ta ba Sai kuma ba za ka ce ina za a ba ci gaba ne suna da yanci yarka za ta kawo maka invitation card ana inviting ɗinta zuwa fati aka ɗinka mata anko saboda kai abu ne ɗan kwaikwayo baka san abin da kake yi ba wata mai wayayyen kai ka zama tuso ne wanda yake ganin barna a gidansa amma ya tabbatar bai canza ba annabi ya ce bai shiga aljanna amma an kullu waɗannan abubuwa uku da aka ce ba za a ba su aljanna ba yayi yawa a yau hadisi ne da imamu ahmad da nasa'i suka rawaito mun waye ni ba mu kishin ƴaƴanmu ba mu kishin matanmu zaga zagan samari sai kaga suna shiga gidan. ba dangin iya babu na baba sai guwa ne ba haikuwa yan anguwa ne sun zo anguwa jama'a musulmi shi ya sa zinace-zinace suka yi yawa suka yi yawa in da'a ya yawa Allah ka kare mu shi ya sa in mai kula da iyalansa mai taka tsantsan game da 'ya'yansa da matansa mai kau da duk wani abu wanda zai kawo bakin tunani a gidansa shari'ar musulunci tana madalla da shi domin yana nuna ya san abin da yake yi yana ƙoƙarin tsare haddi amma ko in kula wanda za ka ga ana fira da matarsa mutanen anguwa ba abin da ma ya dame shi ‘ya'yansa ko sai ka ce tumaki ka tsaya da wannan taitaɗi da wannan wannan ya zo wannan ya fita sai ka ce gidan magajiya ce gidan kamwai wannan al'amari ne abin tur da shi Allah wadai shi yasa a musulunci Allah ya sanya wanda biye mutu don shahada wajen tsara iyalansa aka ce shahada ya yi shahidi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya man kutila duna ahlihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi yana kare mutuncin iyalansa ya yi shahada imamu ahmad ya rawaito wannan ashek shu'aibu arna'ud ya ce hadisi riwaya sahihiya wallahi duk mai hankali a yau ya sani muna cikin wani yanayi da an maka magana sai ka ce ya za a yi rayuwa ce ta canza rige-rige ake ma a samu abin da za a sa a bakin salaki mutum zai fita tun safe har dare ya bar 'ya'yan shi mata rudu-rudu bai san mukancinsu ba bai san ina suka fito ba bai san ina suka shiga ba bai san ina suka faɗi ba bai san ina suka tashi ba matar sama bai san yanayin rayuwar da take ciki ba ya fita zakara ya tara ya dawo zakara ya bacci a kulki a wannan zangon ina iyalanka me ka sani game da su wace shirin rayuwa suke yi ina yanka suna fita ko ba su fita in sun fita ina suke zuwa ba ka bincike ba ka tambaya ba ka san me suke ma aikatawa ba ƙawayensu ba ka sani ba abokanan hulɗarsu ba ka sani ba yaya suke da maƙotansu ba ka sani ba suwa ne ne suke kiransu a wayoyinsu ba ka sani ba ka sa ido kawai shin ma tana fita na musulunci da hijabi ko tana fita kasu yakin amiyatin kai ba ma sani ba dan kan ta karana ta fito sai ta ya ta yi duhu sannan kake dawowa wannan fitina ce ka tsani, musuluncin nan naka ba ya ce sallah azumi ka hajji shikenan ba wallahi an wuce nan duk wani abin da Allah ya ce ka yi ka kiyaye sai ka yi ka kiyaye za ka sami rahama kuma duk abin da Allah ya hana ka sai ka nisance shi ka kiyaye shi sannan ka sami rahama idan ba haka ba za ka fada cikin fushin Allah za ka fada cikin ukubar Allah za ka fada cikin musibar da ba za ka iya jure ta ba kuma ba za ka fita daga gare ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iyali ya ce ya ayyuhal na amuru ku anfusakum wa ahlikum nara wa da an-nasu wal hijara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsare kan ku tsare iyalan ku barin shiga wutar jahannama wannan wuta jinanniyar wuta ce akwai kuma mala'iku masu kaushi masu tsananin ƙarfi waɗanda suke tsaro ba mai gutawa kuma umarni aka ba su kun san su laye a asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma umarnin Allah duk abin da aka ce suke yi saboda haka su in suna kiɗanka suna kimanka suna dukanka to daɗi suke ji kana ihu suna daɗa jin daɗin duka kamar kai numfashi ne mai daɗi wani iska mai daɗi ya bugo ka toshe hanci to in suka daina dukan ka kamar ka toshe hancin ka da baki ne yanda za ka wahala haka ba su jin daɗi amma in suna kilanka kana wayo wayo wayo sai su ƙara jin daɗi to haka abin yake ko kai yanzu ka samu naman kaza kana ci yaya ba daɗi kake ji ba ba halitta ba ce saboda Allah ya ce ka ji daɗi in kayan ka ta kaci to haka kuma in sun buge ka suka makuza ta haka suke jin daɗi sai ka kula Ayi yi hattara wajibi akan kowannenmu game da 'ya'yanmu matansu da mazansu da matayenmu da 'yan uwanmu da duk wanda Allah ya dibiya alhakinsu a kanmu ko umuce su da bin Allah hane su barin saba ma Allah matanmu da 'ya'yanmu mu umuce su da kamun kai da sanya tufafi da sanya hijabi da shiga irin ta musulunci domin a tsaye da dokokin Allah subhanahu wa ta wannan ne za mu tsare mutuncinsu mu tsare kamun kansu sannan su zama masu daraja har ga Ubangijinmu ba ma bayi ba amma abin mamaki ne Ka ga yarka tana fitatin din amma baka damu ba abin mamaki ne matarka ta fita kafiyatin ariyatin da tufa kaman babu amma ba koma a jikinka suna bayyana fitinin jikinsu ga mazaje wancan na kifa ido wancan na yafuta kai ne jigo kai ne madubu domin a rijalu na alal ya tabbata riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim daga Abi Hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah yaghar wa innal mu'mina yaghar wa inna jirata Allah an ya'ti al-mu'min ma harrama Allah alaihi tabbas Allah yana kishi mumini yana kishi kishin Allah mumini ya aikata abinda Allah ya haramta ya aikata to Allah na wannan kishi ya ga ka saba masa ya zama dole a kaina a kanka mu ji tsoron Allah a kashin kanmu mu ji tsoron Allah ga gabai wanda Allah ya bamu na iyalanmu mu umuce su da kamun kai da sa hijabi da aikata daidai da nisan tantir da kunya don mu ansa kiran Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ahzabi aya ta 30 ta 59 cikin ba daya da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna ay yurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. ya wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya ma matanka da 'ya'yanka mata da matan muminai duk inda suke su sa hijabi ya kai ƙasa mm. Allah ka shirye mu duka shedan ya mana buɗa ta tsiya ya mana buɗa ka tsiya mata kullum ɗage tufa suke yi su da aka ce su ja a ƙasa لحد الركبتين ترفعين بربك ta aburi na har wata ma ka gana ta bai wuce goro ba wata ma ta ce wannan tsohon yayi ne ta sa ministiyar rabin cinya ta tsaga baya kuma aisha ko ma ko hulaima ɗan muhammadu ko yar abdurrahman kuma abdurrahman na gani wai shi abdurrahmanu ba zai fada ba ba zai faɓa ba tana tafi a mutse a mummutse ba ko kyan gani sai ka ce mrs ingozi kai kuma da aka ce ka ɗage tufa sai kana tantaba ma kana shaka wando manya kuma ana jan malin malin shi kenan shaidan ya yi nasara a duka subhanahu wa ta'ala ya ce ka gaya wa hadda matan muminai alaihim na min himna. in mace ta zama hajjaba zalika adina ayyu hasna fala yuzaina nan za a iya gane ga mumina nan duk lalatacce ba zai iya cutar da ita ba saboda tana da tsaro daga Allah Allah zai kare ta amma an ce shigan banza haka nan a shararai za su yi ta sharafta da ita a titi Ta mata karatu ake aka karanta wannan ayar aka bayani ta ce wallahi ta gani zahiri akwai wani saƙo saƙon nan 'yan iska ne suke shiga su ɓuya ko wata za ta bi tsautsayi ya sa ta bi kamar an makantar da ita don ya shahara saƙon don za a iya maka abin da ba a zato kafin ka fita ta je tsakiya ba ta fita ba kawai sai ta yi kacibin da su amma fa hijabi har ƙasa ga niƙabi ta ce wallahi ba wanda ya iya ta da ido ya tube ta tsaro daga Allah ke nan kenan laha ya hafafka ka tsare dokokin Allah Allah ya tsare ka aka ta zo ta wuce ta gabansu sannan kuma a nan garin da ya aka sake fatawa wata yarinya ɗaliba ce ta yi shigan kawai shigan banza ɗan iska suka kama ta a dubban jama'a suna da ba din kan in fasa kwai ba sai in ce mala Allah ya saka maka kila ka manta sai ka kamo mana ita wasu shekaru can da yawa ya manta shi ba wanda ya isa ya ce zai kwace ta ya musu magana ya malam gaskiya ko ga jale mu wallahi ka jale mu kawai wannan irin namu ne albarkacin malam liman ya aishe ka da shi ya manta ni ban manta ba har gida na ya kawo ta daga can cikin wajen muciya take sabon gari tana karatu a wajen mu ta shigo shigan banza ta shigo gari ɗan iskan gari kuma suka kama ta to da haka kariya ne wannan ga yakka kariya ga matarka kariya ga yayyinka kariya ga wa ga kanninka a wai yanzu mummun waye wani lokaci ma mijin da kansa zai sa ta sa wani wando a mutse da ya t-shirt da ɗan abin da ba aka raka ba raka ta gantali zo suna rangwada a titi ya ku gaya ni ba na auri kwantai ne ba gagara tsara ne ya zina ba zai yawa ba ya gantali ba zai yawa ba ya ba za mu shiga halin nika yi ba dole ne mu tsare a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa akwai wani bawan Allah lokacin da aka kada yakin handa da zuwatul ahzab kamar yadda musulun ya rawaito daga abu sa'idin al kudin matashi ne sabon aure ya fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa zuwa wannan yaki idan rana ta take sai ya ce manzon Allah ɗan ba ni dama in je gida in dawo annabi ya ce je kaka dawo haka aka yi ta yi wannan da ya nemi ya ba shi izini wai kan ta hannu rabbana sai ce kai ɗauki mashinka kada ka zo ka gamu da yahudawan bani ƙuraiza fi maka ta'addanci mujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aishi mashinsa ya koma gida yana isa gida sai ya ga matarsa kawai a kofar gida tana zazzara ido kai kai kai kai kai kai amarya ashe abinda kike kenan in na tafi ta ko dauki mashi ya nufi ta ce tsaya tsaya tsaya tsaya baka san abinda da ya fito da ni ba shiga ka gani to kai yanzu kana gab da ka yi na mr williams ne ka ba da matanka a jefati abokinka ya ce da allah ba ni ita za mu fati ne ko za mu picnic a je daji a dan shakata ko a hau duwatsu abokinka ya hau duwatsu da ita ka shakata saboda lalacewa domin a yi na an kai lokacin da sai dai abokinka ya zo ya ce kwan kwan kwan kwan ce baya nan za ka sha ruwa ne zai sha ruwa ta bude mashi a zauna kamar mijin ta shiga ta fita a kawo abinci a ci a komi an ci gaba da layin shekaran jiya na leko ba ka nan na karya a yi ah, shi ke na ba mazana shi ke nan yana ba mu jin labarin a nan ya karya a ɗakin matarsa kuma daga shi zai yi ta ai wayewa ne a ci gaba ne ya da kini ce shiga tsagani ko da ya shiga sai ga wani katon maciji baki wul dami guda ya yi ganwo a kan gadon shi ya kone feshi da mashi ya soka mai shi kuma macijin ya rini ya sare shi riwaya ta ce wallahi ba mu san wayan ga wani mutuwa ba tsakanin matakin da macijin shi da ya gama matarsa ta fito ma da wannan ba za mu daidaita ba bari mu gama da ita kawai domin duk matar da ta san cewa mijinta bai damu da ita ba ina ta shiga ina ta fita ina ta kwana ina ta tashi ko duk uban da ya ta tabbatar da ba ta da matsala da shi ko da ta dawo sha biyu ko karfe ɗaya na dare ne to wallahi in ba wata shirya ta Allah ba za ta rike bakin wuta ba abin da ba za ta yi ba kuma ba inda ba za ta ba sai mu ne ya waje ba mu sa musu kuma mu hana su abin da ba daidai ba kuma tilasta su sai sun yi abin da a daidai ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya yi magana yana cewa na daga cikin ƙuƙugar zunubanmu da muke yi sai a hana mu kishin 'ya'yanmu da matanmu kai da kanka za ka ba da mabuɗi ko iyayen shi ba zai turo wani ne saurayinta ya zo ko abokin karatunta ya zo ya ce mabuɗi na nan ga yana ka buɗe sirrin mabuɗi na abokin karatu lallai abokin karatu za a yi bita za a yi bita practical za a yi jama'an musulmi akwai wata ruwaya wanda wani ba ƙauye amma fa shi ne ɗan birni wata rana kawai ya gama tarsa tana kallon yan maza ce na sake ki na sake ki gani kawai ya tana kallon yan maza ita ba da ni ba aka ce habawa ne da daga daga ta kalli yan maza sai tsaki sai wasu baitoci guda uku cewa a hubba ha min gani hubbin وذاك لكثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه شائنا والله نين زنبرك أو نجد سنتا باوي دنبانا سنتا أزوجياتا با ina matukan santa amma ni na haƙura me yasa yace saboda ma waɗanda suke so suka yi tarayya da ni suna da yawa ah. ni ɗabi'a ta komin kyau da daɗi da nagartan abinci idan da ya sauka a kai sai in tsame hannuna ba ni ba shi duk sanda nake ma abinci da ya sauka kuma in ci gaba da ci ba da ni ba in ba ku sani ba in gaya muku duk inda karnuka suke shan ruwa to za ki bai zuwa nan ya wuce nan saboda haka ta sauka lafiya akwai wani sarki shi ma da yana son amarya ya auro ta daga wani gari ya sa wani ingarman nagartaccen doki ɗan dubu aka ɗauko ta a kai ana sauke ta sai ya soke dokin ya fada rija mutu aka ce lafiya me ya maka wanda ya ɗauko wanda ka fi so ya ce ah to ba zan sauke shi ba mata ta ce fa ta hau kwankwasanta ya shashi haɓar gefen kwibin shi wani kuma ya je ya hau ya shafa <laughs> to kai yanzu matarka haddabul ake yi da budurwar yanka da matarka a shaɓa ko ba ka bane yanzu nan da za a yi sikirinin a ce wanda matarsa ba ta hawa a shaɓa za shi gida na san ku a yau ba za ka ci tuwo ba ke jama'an musulmi har lalacewa ya kai ga haka wani ma shi zai nemo ɗan a shagon ya ɗauke ta ƙanwa uwarsa ne ko yan uwarsa muharramarsa ke ya goya ta a baya goyo rannan a gabana aka yi ku dubi ɗan kungun wannan keke na kai ɗin nan amma wai dama mace hagu mace shi kuma yana tsakiya mai gidan abin sai ka raka yadda za ka tsoron tashi mata tilgiya gaba ɗaya an zama kamar alade Allah ka kiyashe mu Allah ka kare mu dole ne mu kiyaye kanmu da iyalanmu in muna son zaman lafiya kuma da kiyaye mutuncinmu da mutuncinsu wannan abu ne wanda shari'ar musulunci ta zo ta wajabta mana kuma yana daga cikin kulliya ha alhamdu wanda kuma ya haka ayoyi da yawa a alkur'ani suna yaban masu kamun kai da masu kula da iyalansu don su zan masu kamun kai wannan kokin kiyaye wannan shi yasa kuka ga zina yayi yawa sai ka ji yarinya ta ce shekaran mu guda muna zane da saurayi na wallahi an sha faɗin wannan a tambayoyi wata ta ce sun wuce shekara suna zane da saurayinta wata ta ce haihuwanta uku da saurayinta ina za mu wannan ɗabi'an na musulunci ne ina kunya ina sanin ya kamata an zama dabbobi an zama dabbobi an tashi daga rayuwa ta karama wanda Allah ya karama mu kuma duk waɗannan sakacin da rashin ko'in kula shi ne ya haifar mana yaushe za ka ga tsaban garwashin wuta a kaɗan audiganka ka kau kai ka wuce ka ce ala kiyaye aiko zai kiyaye ka kaga 'yarka da kato ai garwashin wuta ne ya fada ma dole dole yi illa kuma ka san wanda za a yi wa illa wata mata ce ya daɗe yana mata zina akan zai aure ta daga baya da ta magana zai ce wallahi bayan da kudin aure ce malam na ce Allah ya isa na ce ja'ira da ja'iri fasiki da fasika a sharari da a ya wa za ki ma Allah ya isa shi ma zai ce Allah ya isa kin bata ne gaskiyar magana kenan Allah ka kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon ta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu da inda suke ka tsare jama'an musulmi da inda suke ka ba mu aminci a kasan mu ka zaunar da mu lafiya tuntunin nan da suke aukuwa masu ban tsoro ya Allah ka tsai da su ya Allah ka raba mu da su Allah ka toni asirin masu yi Allah kada ka ba su iko a kanmu Allah ka ba mu kariya da kariyan ka tsaro da tsaron ka ya kamar rahimi na ya rabbal alamin ka ba mu lafiya da zaman lafiya tutun da ke tare da mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi kai mana maganin sa muna da tunatar da mu goma goma nan da muke badawa da wanda yake badawa fiye da goma yayi rauni kullum abin ake so na bauta ga Allah subhanahu wata'ala kai ta bauta masa ne haka mutu in ka soma kakka daina Allah kada ka gajiyar da mu Allah ka ba mu ikon aikata kai wa subhanaka Allahumma wa wa ashhadu wa la wa illa wa astaghfiruka wa wa ilayk